فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني بوس ثبتك الله سبحانه وتعالى لقدر صادوان ولكو أيوم a litinin ke na sha tara ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama shi ne a yammaci na hudu kenan ga watan shida shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imra na masu sauraro suna tare da mu jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na saba'in da tara wanda yau za mu tashi a farkon aya na tamanin daidai a cikin wannan sura mai albarka kamar yadda ka saba gabatarwa a wannan masallaci na masu sahaba a nan sabuwar kwangwajiyar a cikin garin bauchi amurakum an tattakilu almalaikata wan nabiyina arbaba Bangiji baya umurtan ku kurki malaiku ko annabawa a matsayin iyayen gidi aya amurakum bil kufri Bangiji zai umurce ku da kafirci ba da iz antum muslimun bayan ku musulmai idan ba ku manta ba jiya mun karanta ayan da ke cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadan li من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون wato jiya ayan da muka karanta Allah yana cewa bai dace ba ne sam bai kamata a ce Allah ya ba mutum ilimi ko ya ba shi annabta ko ya ba shi hukunci sannan kuma ya ce jama'a su dawo su zama bayinsa ba in ilimin Allah ne ya koyi ilimi ne na abin da Allah ya saukar cikin littafin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin sunnarsa to abin da zai daura mutane shine su zamo bayin Allah ba bayin sa sai Allah madaukakin sarki ya ce saboda abin da kuke yi na koyon karatu da kuma abin da kuke yi na koyarwa duk mutumin da yake koyon karatu na Allah to yana daura mutane ne akan bin Allah madaukakin sarki ko bauta wa Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan in ba ku manta ba jiya mun yi magana mai tsayi kan cewa wanda zai zo ya ce misali mutane a su bauta mishi su bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala wato ta'addancinsa ya kai matuka tunda shi yanzu misali ba ma yana ce a bauta masa ba a matsayinsa na normal cikin mutane wato shi ba annabi ba shi ba mala'ika ba ya ce a bauta musu bauta wa annabi bai halarta ba bauta wa mala'ika bai halarta ba wanda ake bauta mishi Allah ne to shi kawai wani malami cikin malamai zai zo ya ce shi yanzu da a koma bauta masa alhalin bai taka waɗannan matakan ba to ayan yau sai tana cewa bautan annabi annabi ko bautan mala'ika shi ma bai dace ba bai halarta ba to ina kuma bautan wani mutumin da martabarsa da matsayinsa bai kai wannan ba shine Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhidul malaikata wan na arbab wato Allah madaukakin sarki ba zai umurce ku ba ko baya umurtan ku ku bauta wa mala'iku riki mala'iku da annabawa iyayen gidi to bare ka ji amsa da Allah ya yake aya amurakum bil kufri aya amurukum bil kufri ba'da antum musulmun? ashe mayar da mala'iku iyayen gidi ko mayar da annabawa iyayen gidi kafirci ne bayan musulunci to ina kuma mayar da wani mutum kawai shi ba annabi ba shi ba mala'ika ba a mai da shi abin bauta ko a rike shi idan an shiga damuwa a kira sunansa ko inda a faɗi a kira sunansa ko inda a ci abinci a faɗi sunansa don fara cin abinci ko an shiga mota aka ga ainihin tana tangal-tangal a rinka kiran sunansa ko an shiga damuwa a kira sunansa idan yanzu an mayar da shi wato abin bauta ko ba bayan Allah to Allah ya ce bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa ku mai da su iyayen gidi sai Allah ya ce to yanzu in muka ce ku riki mala'iku ko ku riki annabawa iyayen gidi a kenan yanzu mun umunce ku da kafirci bayan ku musulmai shine a ya'murukum bil kufri yanzu Allah zai umunce ku da kafirci ba da antum muslimun bayan kuma alhalin ku musulmai ne da malamai suka ce akwai kira'o'i wato guda biyu ko dai a ce ya amurkun bil ko a ce ya amurakum bil idan an ɗauke shi ya amurakum wala ya amurakum bil suka ce zai zamo wato adafi ne akan sun yaqulu lin nasi kunu ibadan ibadalli daga muka wuce ainihin wato a baya sannan wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wanda nabiyina arbaba abun nufi amma kana da an ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wanda nabiyina arbaba wato Allah madaukakin sarki bai kasance zai umurce ku kurki mala'iku da annabawa iyayen gidi ba kamar yadda ya ce da ku ku zama bayan Allah wanda yana yin nuni da cewa abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba Allah madaukakin sarki ya yi baiwa ma wani mutum da littafi ya bashi annabta san sannan kuma ya ba shi umarni ya ce ma mutane su rinka bauta masa ko ya ce ma mutane su bauta wa mala'iku ko ya ce ma mutane su bauta wa annabawa wannan ba zai taɓa ba. duk wanda Allah ya ba shi ilimi ko ya ba shi annabta bayi yiwuwa ya ce masa kuma idan ka zo ka ce ma jama'a su koma bauta maka ko su koma bauta wa mala'iku ko su koma bauta wa annabawa wannan ba zai taɓa yi ba wa Allah madaukakin sarki yace wala ya'murukum wala ya'murukum an tattakhudhu al-mala'ikata wan nabiyina arbab al-mala'ika wato jami ne na al-malak man ce al-malak ana nufin mala'iki guda ɗaya ke man ce al-mala'ika wato jami sa ke wanda asalin sa malamai suka ce daga al'uluka ne al'uluka kuma abin da ake nufi a risala wato sako ɗan sako ke saboda haka mala'ika wato shi ma ana kiransa da suna mala'ika ne saboda yana daga cikin yan aikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah na turo su duniya domin yin ayyuka daban-daban yana turo su wato ainihin wasu saboda ruwan sama wasu fitar da tsirrai wasu karɓi rayuka ga sunan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'irin a mala'ikati uli ajnihatin الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل أرسلت رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات ja'il al-mala'ikati quli ajnihati ja'il malaikati rusulan wato Allah ya sanya mala'iku su zama ɗan aiki quli ajnihatin ma'abuta fukafukai masna wa sulasa wa ruba wasu suna da fuffuke biyu wasu su uku waɗansu su ma har hudu yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah na karawa abin da ya ga dama mala'ika jibrilu ai fuffuken sa 100 600 ne saboda haka kenan wanda yana gwada cewa Allah madaukakin sarki yana yin halitta yadda ya ga dama sannan kuma su mala'iku asalin su Allah ya yi su ne dan su zama yan aiki to mala'iku wato a wata abinda duniyar mala'iku duniya ce ta gaibi wanda su Allah ya yi su ba sa ci ba sa sha kuma su ba su haihuwa wato babu babu wani jinsi na mace a cikin su ba su yin aure kenan sannan kuma sun bayin Allah ne kamar da Allah ce bal ibadu mukramun wato sun bayin Allah ne masu daraja la yasbiqunahu bil qawl ba su riga Allah mm, ba zance abinda Allah ya umarce su kawai shine suke yi aikin da suke yi su shine kullun kawai a cikin tasbihi su suna tasbihi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana ba sa yankewa yusabbihuna al-layla layla wan yusabbihuna al-laila an nahara la yafturun Allah yace safiya da maraice tasbihi suke yi ba sa yankewa ibn kasir yake cewa wato su malaiku yadda numfashi yake a wajen dan adam su haka tasbihi yake a wurin to rakan kan ka bar numfashi ai ka mutu ne kawai to haka su ma kuma idan kaga sun bare tasbihi to lallai ai a daga je saboda haka kenan wannan yana yin nuni da ishara cewa Allah maɗaukakin sarki wato yana ya sanya mala'iku su zama ainihin wato masu ibada waɗanda suke ba sa da buƙatan ci ko buƙatar sha ko ainihin wato a buƙatan irin da halittar ɗan adam wato yake da shi annabiyi na wato jami ne na annabi an ce annabi shi ne wanda Allah ya turo shi cikin mutane Allah madaukakin sarki ya masa wa'ayi kuma ya turo shi da cewa ainihin wato ya isar ma mutane game da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi shi annabi kamar yadda ayan alkur'ani ya gwada mana cewa wato Abin da ake bukata a wajen annabi shine ya isar da sakon Allah subhanahu wataala kuma shi annabi zabi ne daga cikin zabuka wato mutane da wanda Allah madaukakin sarki ya zaba a ainihin wato dan isar da wannan kuma ya ce Allah ya safi min mala'ikati rusulan uli Allah ya safi min mala'ikati rusulan wa min nas Allah ne yake zaba daga cikin mutane ya kuma zaba daga cikin ainihin wato mala'iku a matsayin yan aiki da haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo shi a matsayin dan aike to lallai wannan abinda za a iya fahimta shine Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi wato daga cikin zabi da Allah yake yi wa ainihin wato mutane ya amurkum bil kufri ba da antum muslimun yanzu Allah madaukake sarki zai umurce ku da kafirci bayan ku musulmai ne wannan istifhami ne wato na na korewa abun nufi ba zai taɓa yiwuwa ba Allah maɗaukakin sarki ya umurce ku da kafirci bayan kuwa ko musulmi ne wannan yana tabbatar da cewa wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya umarni to wannan ana kiran shi musulmi wanda ya juyar da bautan Allah zuwa ga wani halittar Allah ko ma wane ne ko mutum ne ko mala'ika ne ko aljani ne in ya zama ka dawo kana bauta mishi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da sunan ka fa kafiri kai ba musulmi bane don Allah ya ce aya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun yanzu Allah zai umurce ku da yin kafirci bayan ku musulmi ne me yasa Allah ya ce zai umurce ku da kafirci saboda ya ce riƙan annabawa da mala'iku a matsayin iyayen gidi wato shine kafirci saboda haka kenan a cikin halittu kuma duka waye kai shi daraja babu mala'iku ko annabawa ba wanda ya kai su daraja a cikin halittun da ba mutane ba mala'iku sun fi kowa daraja a cikin halittun da suke mutane kuma annabawa sun fi kowa daraja to idan bauta musu ya zama kafirci kaga wanda bai kai su ba kuma min ba babu aulai duk wanda ka bauta mishi ko ka rufe shi malami ne ko wani shehi ko waliyi ko wane ne in dai a cikin mutane ne darajar sa bai kai na annabi saboda haka in ka bauta mishi kai kafirci na Allah ya ce ba zai taɓa yiwuwa bai umarce ku da kafirci bayan kuma ainihin wato ko musulmi wannan wannan aya abinda take so wato ta kai mu zuwa gare shi kenan ko ta yi mana ishara kan cewa lalle Allah madaukakin sarki yana tsoratar da mu in mun lura da ayoyin baya wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab har zuwa nan wato ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un yahudawa wanda kuma duk da cewa mutanen littafi ma kawai general wato har da nasara suna da wannan ɗabi'a wato mayar da malaman ko fada fadan a matsayin wato iyayen jiki domin suna iya sa su abin da yake mu shi a littafi suna iya halatta musu haram suna iya haramta musu halal kuma su bi su yanzu wani fada zai iya zuwa ya ce shi yanzu a wurin bautansa kowa ne kowa ya ci ciyawa kuma haka mutane da su kwanta su rinka cin ciyawa wani mai bauta zai zai rika cewa to mutane shi in ya shigo ba zai taba kasa ba sai dai kowa jama'a su kwanta ya rika taka bayan yana tafiya kaga yanzu wannan wani nau'i na bauta yake so ya dora su akai wato amma bautan nasa na karan kan shi yanzu a rika bauta masa ba Allah ba saboda dora su akan wani abu cikin littattafan su akwai abubuwa da dama da aka hana amma su a wurin su halal kiɗe kiɗe raye raye amma wannan kalla ma ka samu wajen bauta da ba a yin wani ba kana salatun inda albayti wa ma kana Allah ya ce ma kana salatuhum inda bait sallan su bai kasance ba wato a jikin daki a wurin ibadansu illa muka'an wato sai dai kamar feduwa kawai suke wata sujiya da tafi wato ibadansu ya koma kawai sai dai a rika tafi ana rawa ana feduwa a matsayin cewa wai hakan ana bautan Allah irin wannan ɗabi'a da halayya wato waɗannan tafarki na mutanen alkitab sun yi ƙoƙarin saɗaɗo da shi su kawo shi cikin wato al'umman musulmi ba don komai ba sai yadda suka ga musulmi suke da wato ƙarfi wajen rikonsu da addini da bin karantarwar addini to amma sai suka yi amfani da irin wannan dama sai suka shigo da nau'i na cashewa wato cikin addinin musulunci a matsayin cewa hakan ma addini idan suna ganin mutanen da suke da raunin imani idan ana so a yi galaba a kansu to a zo musu da wani ɗabi'a wanda akwai nau'i na murewa wani biki-biki haka dai a rika zuwa da ganguna rawa haka dai wani nau'in cashewa wanda sun riga sun su kurkuta addinin su da wannan tsari wanda sai da Qur'ani ya da shaidan haka su addinin su ma yake kawai cashewa aka koma yi la mukan wa tasdiya to mu ma sai waɗansu suka laba ko suka shigo wato da wani tsari wanda zaka ga asali nasara su ne suke yi shine zaman fada shi zaman fada wato mutane annabi isa su ne suka kirkiro shi wanda kuma sun kirkiro shi ne wai su a ganin su bin allah ne haka wato mutum ya zauna bai yi aure ba ba ya cin abinci mai kyau ba ya shan abin sha mai kyau kuma shi kullum ma kawai a masallaci yake kwana to ba zai yi ba kai ba mala'ika ba ne mutum ne kai allah ya yi ka mutum ba zai yi ka ce ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka yi aure ba to wannan sai aka sadado da shi aka shigar da shi cikin musulunci wato da sunan sufanci ana kiransa sufanci sai mutum ya zama cewa shi sufi ne wato shi sufi mai ake nufi da shi shi wai musulmi ne sufi an ce sufi ana nufin wanda shi ba ruwansa da duniya kaga ba zai yi ce ba ruwanka da duniya tunda a cikin ta kake saboda haka sai ya zama irin waɗannan wato sai a zuwa ce to mutum za a bashi wani abin da ake kiran shi tarbiya wato dan ya yi wusuli ya haɗu da ubangiji wadancan biyan za a rika zaunar da shi ne a daki ya ci ya sha har sai ya ga Allah subhanahu ta'ala. to ganin Allah a nan gidan duniya kuma ba zai yi masa ba dan bai da ido mai karfin da zai iya ganin Allah wato idan ka aljani ma ba zai gani ba dan ka ga aljani ma zaka samu matsala to ballantana a ce ka ga mala'ika balle kuma a ce ka je mai dungurungun ka ga Allah kaga ba zai yi ba sai dai idan aka kulle ka daki ka kwana biyu baka ci abinci ba dole ka ce kaga Allah da baka abinci ka ci domin dole ka rinka ganin walƙiya saboda in ka kwana biyu baka ci abinci ba dole ka shiga wani yanayi waɗannan sai aka shigo da wannan halayya ko wannan ɗabi'a wato da sunan cewa ana so a mayar da mutum na Allah tsantsa wanda su ma mutane annabi isa haka ne suka shigo da wannan abin an suka rikice suka dawo yadda suke domin Allah ce wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha sun kirkiro zaman fada haka Allah ya faɗa yace su suka kirkiro ibtada'uha su suka fare ta ma katabnaha alaihim mu mu ce musu su zaman fada wai su sun yi haka ne wajen neman yardan Allah Allah ce ba su iya kiyaye ta ba domin idan ka zauna a matsayinka na Allah a masallaci ka zauna ka zauna kana jin yunwa ba wanda ya kawo maka abinci to ga karshe in kaga wayan wani zaka dauke in kaga kudin wani zaka dauke ranka ka je ka nemi abin da zaka ci dan ba zaka ci gaba da zama kawai haka ka ce haka zaka yi ta hakura ai kai ne na Allah ba to sun fito da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da suka fito da shi akwai rashawa wato cin cin kudin mutane ba tare da haƙƙi ba sai a yanko wani abin nan wani kudi na musamman a yanka ma kowa ce kai da ka rinka kawo kaza na Allah ne kai ma da ka kawo kaza na Allah ne kai ma da ka kawo saboda kai an ce to wai eh, to to to gafarta malam kudin nan da kake ci a rinka kawo da sati shi kuma nan ne to to dai su kaya ne shi ya zai shi malamin yana zaune ai dole ne shi ma a rinka ba shi kaza me yasa dun me ya jawo wannan duka saboda ya ce wai shi kawai na Allah ne ba zai je neman kuɗi ba ba zai yi sana'a ba ba zai yi kaza ba Sau da haka ake samu waɗansu daga cikin waɗannan malaman a wurin bauta sai a samu malamin ya yi ciki ma wata ko a samu waɗansu wato a wa'innan fada-fada waɗansu ma a same su suna luwaɗi wasu ma a same su suna kaza saboda me yasa me da hana kansu abinda Allah ya halatta musu Allah ya ce kai aure annabawa suna yin aure manzanni suna yin aure manyan bayin Allah sun yi aure ko me naka sai ka je ka aure kawai in dukiya ne ka je ka nemi kuɗi ba hana ka ba ba wani annabi da ya zo face annabin nan dan kasuwa ne ko kuma ainihin wato mai sana'a ne babu wani annabi face yana kasuwanci domin kafirai su da kansu ce mali hadar rasul qalu هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا ما لهذا الرسول wani irin manzo ne wanda ya kulu ta'ama na cin abinci wa yamshi fil kuma yana zuwa ainihin wato kasuwa Allah madaukaki sarki yace musu ai mu ba mu turo wani manzo ba face manzon nan yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa saboda haka zamu ga tarihin manzanni da dama suna da ainihin nau'uka na kasuwanci ko na ainihin wato sana'o'i musamman ma kiwo annabi ya ce ma min nabiyyin illa ra'il ghanam ba wani annabi face yayi kiwon tumaki wato shi yace ni ma nayi kiwon tumaki ma mutanen makka ala qarari suna dan biya na dan wani kiradi wanda ainihin wato nake gudanar da al'amura saboda haka annabawa suna fita neman kuɗi suna zuwa kasuwanni suna sana'a da sauransu amma wannan baya nufin cewa su ba a agaza musu ko ba a tallafa musu ko ba a kai musu ainihin wato ba a taimaka musu cikin mutanen da suka yi imani da su ko su ba su sadaka ko makamacin haka duk wannan ana yi amma ba shine madogaransu su madogaran su abinda suke nema da hannayensu annabi sallama ya gaya mana cewa kana nabiyullahi wane ne annabin Allah kafintan nan na banda annabi Dawud annabi Dawud makeri ne annabi Dawud makeri ne akwai cikin hadisi da annabi ya ambaci sunan wani annabi yace najjaran da shi kuma kafinta ne shi annabi Dawud Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa shi yana kira wato yana yana kera silke ne yana sayarwa yakan yi rigan yaki wato ainihin ya sayar da shi saboda Allah ya lankwanta mishi bakin karfi wa asalna lahu وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن annabi daura in ya samu karfe kawai in ya taba shi haka sai ya lafa wato hannunsa kamar kamar me za ka ce shi dai na narka karfe kawai da hannun duk karfin sa kama zai lafasa shi zai sarrafa shi yadda ya ga dama wa da lahul hadid Allah ce mun lamfanta mishi bakin karfi saboda haka sana'ar sa kenan a ni'mar sabibatin wa qadr fi sar yana yin silke waɗanda suke dogaye yana yin kaza da wasu abubuwa ne wanda ake san'anta su da karafu annabi Dawudi yana yi saboda haka annabawa wato suna suna sana'o'i waɗannan mutane sun shigo da wannan tunani na cewa ka zauna kawai kai baka da wani. wani sahabi ana kiran shi Usman bin Mas'ud ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah gaskiya mu saboda ibada a ba dama kawai mu je mu dake kanmu kawai mu zama kamar taure irin da kyakkyan tauran kawai shi baya abin da annabi ya ce a la rubaniyya ta fil islam kai mu ba mu zaman fada a musulunci saboda in ma kace za ka yi zaman fada ba iya wada ka za ka je ne ka zauna kawai a daure ka ce kai na Allah ne sai dai jama'a su kawo maka sadaka ko yanzu gashi ba a san mayin sadaka to ka zauna he ka ci ne ga karshe ko ka zama barawo ko ka zama dan fashi kai ne da sunan ka kai malami baka ce ka ne ni wato ainihin abin da ya kamata wanda za ka yi ta gani a yanzu ana samun masu irin waɗannan ah, fada-fada da sauran sai kaga cikin kidnapping da waye duk ana samun hannun sa saboda ba su da sana'a sun zauna ne kawai sun buɗe wannan wurin ibada shine suke so ta rinka samun kuɗi a ciki to kuma yanayin mutanen society da kake idan akwai masu kuɗi shi ke za su iya baka idan duk talakawa ne to su ma da kai za su dogara to idan za su samu saboda haka kenan in ka gaba yadda za ka yi sai kai tunanin ɗan wasu kawai ka ce to in ku kamo wani sai a karɓo kuɗi sai su kama to ƙarshe ran da aka zo a kama su masalla, aka zo a kama su ƙarshe sai a zo a gwada ka kuma kai a zo a kama to me ya dawo maka wannan saboda kawai kayi mummunan fahimta ma addini ba wai duk kai mai addini ba shi kenan kai wai duk hidiman duniya ba ruwanka da shi ba ya gaya maka saboda haka waɗannan waɗanda suka yi wannan rayuwa irin ta sufanci a musulunci sai ga mutum baya wanka baya sa tufa kullum kayansa ma gyagge ne duk waɗannan ba wannan ba zuhudin musulunci ne. musulunci a cikin zuhudin sa babu kazanta nabi sallallahu na zaune a masallaci ya ga wani ya shigo kansa ya yi rege ya yi ce kai wai kai kan ba za ka samu ka ba ruwa ne da zaka je kai wanka shikenan sai tashi ya fita sai ya je yi wanka ya taje kansa ya dawo sai ce godiya tabbata ga Allah ne kyautu ta halittar ta kada ya ce ai ya kamata a ce mutum ya rika tace kayansa ya rika gyara jikinsa domin wannan jiki na ba yana da haƙƙi a kan saboda haka ashe a zaman kazanta zaman rashin fasali zaman cin abinci mai kyau duk wannan sunan zama musulunci waɗansu mutane guda uku sun zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi sallansa da ibadansa sai aka musu bayani sai ɗaya ce ni wallahi ba nan sake kwanciya akan katiba ɗaya ta shi ba zai sake cin abinci da ranar kuma kullum azumi ne ɗaya ta shi ba zai sake bacci ba kullum sallan da dare ne ɗaya ta shi ba zai aure ba ma gaba ɗaya sai annabi alaihi sallama ya zo ya ji su ya ce ku ne kuke faɗan maganar da kuke faɗa ya ce to bari ga wallahi na fi ku sanin allah kuma na fi ku tsoron ni dai ina bacci da daddare ina tashi da sallah ina azumi da rana ina shan kuma ina auren mata wanda duk baya kwaɗayin suna na bai tare da saboda haka ashe musulunci shine kawai kaba abin da annabi yake duk abin annabi ya koyar shine musulunci ka kirkiro wani abu wai din kana ganin wahalar da kai ne ko rashin damuwa da duniya ne duk wannan shirme ne kata ma kanka lokaci kake annabi ya ga wani a tsaye a cikin rana ya yi ba yana azumi kuma ya tsaya ainihin wato a cikin rana ya ce wannan kuma fa sannan ba ka ce zai je maka a kafa ya je aikin daga madina amma a ce ka tura za ka je mai dubu da kafa shi ne ce wannan fa aka ce ayi wai ya yi ce ne zai tsaya a rana kuma yana azumi a nan cikin rana ku ga masa tafi ruwa zai zauna shi ne ya cika azumin kuma zai tafi maka ya gaji hawa abin hawa shi ke sa annabi ya gwada masa ibada ba wai kawai da ka ake yi ba kai kake zuwa cikin kirkiro abin da kake kuma ba wai duk wahalar ka ne ne sa baka lada kai dai kai abin da aka sa ka kai kuma kai domin Allah to da kai sa ibada take da dokoki guda biyu wato shine na farko a samu ainihin wato mutaba, wato a samu yi irin na annabi kai koyi da annabi na su wasallam cikin aikinka kuma kai aikin domin Allah ne idan an samu Ikilashi da tajribul mutaba waɗannan abubuwa guda biyu in ka same su sun riga sun isar maka a wajen ibada saboda haka shine Allah madaukakin sarki a anan yake cewa wato da annabawa da mala'iku ba da a rike su a matsayin iyaye giji ba su ma annabawa bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala tun da haka ne su bayin Allah ne to ba a bauta musu kawai su ana yin musu da'a ne ana yin koyi da su saboda su suka zo da shari'a daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka zuwa da wani nauyi na abin da yake kama da bauta to ɗauko kamanceceniya ne da abin da addinin yahudawa ke kai ko abin addinin nasara yake domin su ne suke mayar da mabiyansu a matsayin kaman bayinsu suna iya shar'anta musu addini kuma annabi suna suna ya ce la tarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibri wa jira'an bi jira yace wallahi sai kun yi koyi da sunnan wanda suka gabace ku taku da taku wato abinda aka yi a wa'incan addinan kuma sai an zo an yi a cikin addinin ku na musulunci a wata riwaya annabi yace wato da ɗayan su dai iya matsa jikin sa ya shiga ramin damu kuma cikin al'umma da ma sai an samu wanda zai haka saboda tsaban koyi su to yau zaka ga wurin majami'an su wajen ibadar su ana buga ganguna ana buga meye sunan badujala ana yin kaza yanzu wasu da sunan musulunci ma suna yi kaga wannan shine cikakken koyi da su nan, duk abin da suke aikatawa sai a yi idan idan sun yi mutuwa za a sa bakakken kaya saboda kaza mu ma yanzu an samu wanda su ma na yi mutuwa da suke su ma sai sun sa bakakken kaya in sun sa gawansa akwati mu ma ya samu wanda ya sun sa gawansa akwati haka dai haka dai ana bin abinda duk suka yi sai mun yi abinda duk suka yi sai mun yi alhalin Allah ya ce lakum dinukum waliyatan addinin ku naku addinin su nasu da ba za su zo su muna mutu kwaje na babu dalilin da mu kuma za mu dawo mu ce za mu yi koyi da wani wato a cikin tsarin addininsa bayan kuma mu Allah maɗauki sarki ya mana gata ya turo mana annabi na ƙarshen wato wannan zamani wanda shine addinin addininsa zai ci gaba da wanzuwa ko shari'arsa zai ci gaba da wanzuwa har zuwa ainihin wato tashin kiyama har ila yau cikin wayannan ayoyi suna nuni da martani akan wanda suka riya cewa annabi Isa alaihi salam shi ma Allah annabi Isa ba Allah domin a nan Allah ya ce ba yadda da yin ba mutum annabta kuma yanzu yana cewa mutane su zama bayan bayansa ba zai yi ba sai sa an je kiyama to Allah zai tambayi annabi a an qulta lin nas qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta madaukakin sarki yace qala ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa min dunillah yanzu kai ne kace wa mutane shirke ka kai da mahaifiyarka a matsayin abun bauta ko ma bayan Allah haka Allah zai ce sai annabi Isa a filin kiyama ya tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhizuni wa min dunillah me annabi Isa zai ce wato ma kultu lahum illa ma amartani bi ni wallahi ban gaya musu ba sai abinda ka umarce ni shi to kar a ce ma annabi isa ya koye wani nan me aka umarce shi da shi sai ce ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji annabi isa kai da ya fita ya riga ga mu shi ba Allah bane kuma akwai Allah kuma a bauta mishi kuma ya yarda wannan Allah ubangijinsa saboda haka duk wanda zai zo da wani mutum wanda yake ganin ya cancanta a bauta masa ko shakka babu ta'addancinsa ya wuce iyaka tunda Allah ya hana bauta ma annabawa cikin mutane ya hana bauta ma mala'iku cikin halittunsa sannan kuma ya ce annabawan ma zai tsayar da su ya tambaye su su ne suka ce a bauta musu Allah ya san ba zai yi annabawa su ce abota musu ba tunda wannan ayan ta gwada ba zai taba yi ba mustahil ne wala ya amuru kuma an tattakhidhu malaikata wan nabiyina arbaba Allah ba zai taba yi wa ya ce a riki malaiku da annabawa ababen bauta ba domin me yasa Allah ba zai ce ku yi ba dan haka kafirci ne mu yamurukum bil kufri ba da antum muslimun yanzu Allah sai ya ce ku kafirci bayan ku musulmai ne ba zai yi ba ai Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufur Allah bai yarda bayan su kafirci sai mutum ya rike wani mutum cikin mutane a matsayin abin bauta wannan yake nuni da kuma har ila yau kuma yadda ce mutum ma dama malamin da ka rike zai iya halarta maka haram ko ya haramta maka halal ba tare da yana da dalili a cikin shari'a ba da wannan ka rike shi abin bauta kuma bayan halal saboda hadisin addi ibn hatim wanda tun shekaran jiya mun yi ainihin wato bayani karin bayani akan sannan kuma Allah madaukakin sarki a ƙarshe ya cewa bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wanda muka ambata a baya wanda wannan yana ishara zuwa ga ainihin wato riko da sababi riko da sababi abu ne mai matukar muhimmanci ba yiwuwa dan adam ya rayu wato ba tare da sababi ba duk abin da ka ganshi a duniyar nan ya samu Allah ya samu shi sabbin faruwarsa saboda ka ba zai yi ce kawai komai yana faruwa ne kwatsam ba zai yiwa a ce komai kwatsam yake faruwa domin akwai addahariyun wasu mutane da suke ganin cewa wato shi ita duniya ne ta yanayi ne kawai yayi duniya kuma duk abin da ke gudana a duniya shi ma still yanayi ne wato yake wanda zaka ga bahaushe yakan yi aron waɗansu kalmomi yana amfani da su wato wanda kalmomin ba su da kyau amma shi bai lura baya ɗauka cewa tunda ba ya kudurce abin daukin suke suka kudurce bane to amma dai ya kamata ya rinka kula da kalmominsa a wajen magana idan an ce masa to yanzu sai yaushe sai ce to sai yadda hali yayi wannan yadda hali yayi yana nufin sai yadda yanayi kawai yayi to yanayi kuma ba yin komai yanayi ba ya canza wani abu wanda yake canjawa Allah so da ka sai da ce sai yadda Allah yayi kawai amma ya sai yadda hali yayi to kamar na tabbatar da wancan masu cewa abun da ke gudana duka yanayi ne yake kawo shi wanda yanayi kuma ba ya komai kowane abu da ka ganshi a duniya akwai sababin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shirya masa faruwarsa kuma wanda yake da iko da tasiri akan wannan sababin shi ne Allah Allah zai iya sa sababin abu kuma zai iya cire sababin a wajen yin tasiri mun ga annabi Ibrahim alaihi salam an jefa shi a cikin wuta mun san sababin mutum ya kone ne ya shiga wuta amma annabi ibrahim ya shiga wuta kuma bai kone ba saboda Allah ya cire tasirin sababu saboda haka sababin kuna ne wuta to wutar Allah tun da ya cire tasirin ta to ba zai kona shi ba saboda haka kenan ashe Allah shi ne ya halicci sababi kuma shi ya sa tasirin sababi a jikin sababi saboda haka idan sababi Allah ya cire masa tasiri ba zai yi tasiri ainihin wato akan mutum saboda haka Allah baya umurtar mutane zuwa ga kafirci domin Allah bai yarda da kafirci ba ya amurkum bil kufri ba da antum muslimun na'am ayatu wa id aqama Allahu mithaqan saboda abin da muka ba ku na littafi da annabta sun maja'akum rasul sa'annan manzo ya zo wato duk manzon da ya zo a bayan ku musaddiqul lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku la tu'minuna bihi wala la za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi kala farantu Allah ce kun tabbatar da abin da na faɗa wa kastum ala zalikum isri kuma kun riƙe wato wannan alƙawari a matsayin alƙawari mai nauyi an karanna annabawa suka ce mun tabbatar mun riki wannan alƙawarin annabin da zai zo a bayan mu duk wani annabin da ya zo a bayan mu za mu yarda da shi za mu yi imani da shi kuma za mu ainihin wato karfafe shi ala Allah yake fashadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidi ni ma mai shaida ne tare da mu anan abin da zai nuni wato wannan aya abin da take ishara zuwa gare shi shine wato alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya karba game da annabawa cewa dukkan annabin da Allah ya turo shi yakan gaya masa cewa wato akwai annabin da zan turo wanda yake na ƙarshe abinda nake bukata shine idan wannan annabi ya zo ka yi imani da shi kuma ka karfafe shi to amma a sanin Allah madaukakin sarki annabawan za annabin da zai zo na ƙarshe ba zai rishi wainnan annabawan ba amma me yasa Allah madaukakin sarki yayi magana da annabawan jarir cewa idan na ciro annabin karshe za ku yi imani da shi kuma za ku karfafe shi domin su bar wasiya ma jama'a wanda duk yayi imani da annabi Musa to annabi Musa ya gaya mishi cewa annabi Muhammad ya zo to kai imani da shi kuma ka taimaka mishi annabi Isa shi ma ya gaya ma mutanen cewa idan annabin karshe ya zo to kai imani da shi kuma ka karfafe shi domin annabin da zai zo na ƙarshe waɗannan abubuwan da annabawan suka zo da shi zai gaskata su wato littafinsa zai ambaci a taura zai ambaci dandila, zai ambaci annabi zai kuma ambaci annabi musa to in har haka ne wayannan wannan littafi da zai zo zai ambaci waɗannan kuma zai karfafa littafin su to lallai kuwa yana daga cikin abin da ya zama wajibi ga mabiya waɗancan wato shari'a su dawo su bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda littafin annabi Muhammad ya zama kamar ƙarin bayani ne akan littafin su ce ba su yadda da littafin annan Muhammad ba ko ba su yadda da annan Muhammad ba bayan kuma shi littafin sa ya ce ya yadda da annabawansu, kuma ya ambaci littattafansu. sai dai ya ƙara explanation akan littattafan su da ƙarin bayani da gyare-gyare da sauransu to rashin yardansu da shi ya gwada ba su yarda da annabawansu ba saboda annabawan sun karɓi alƙawari a wurin Allah za su yi wasiya ga mabiyan su cewa su bi shi saboda ko sun ce sun yi imani da annabi Musa da annabi Isa imanin su bai yi ba saboda annabi Musa da annabi Isa sun bar musu wasiya cewa su yi imani da wannan annabi wanda zai zo domin Allah kufin sarki ya ambaci labarin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin mun karanta annabi Isa ya yi wasiya da zuwa wannan annabi har sunan sa ya wanda Allah ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar Allah ya ce sun samu ya ji maktuba sun samu sunansa a rubuce fit tawrati a cikin at-taura wal injil da kuma linjila kai ba sunan annabi ba ba sifan annabi ba har sifofin sahabban annabi ma sai da aka ambata a cikin littafin kaga ba ma annabi ba ke da Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wanda ya taba Muhammadur والذين معه أشداء tare da shi sahabbansa ce ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum suna da tsanani akan kafirai amma suna da tausayi a tsakaninsu tarahum ruk'an sujjada ko yaushe zaka gansa a cikin sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yaddan Allah suna neman falalan Allah shi ma ku fi wujuhihim min asar sujud zaka rika ganin alaman taban sallah a fuskokin su fi ma fi wujuhihim min asar sujud Yana ce zalika masaluhum fit tawrat wannan shine sifar da aka bayar game da su tun a taura wa masaluhum fil injil kuma shine sifar su ma al injila saboda haka kenan ashe sahabban annabi ma an ambace su ko kaga ba dai yi kuma ambace sahabban su a ce shi annabi kuma ba ambace shi saboda haka Allah madaukakin sarki yace wato <clears throat> wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina tuna lokacin da Allah ya karbi alkawarin annabawa yace lama ataitukum min kitab wato saboda abinda muka ba na ainihin wato littafi wal hikma hikmatin da kuma hikma. abin nufi da littafi anan a taura da linjila hikima kuma muka ba ku annabta wato annabi Musa da annabi Isa kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum nan in manzo yazo yana mai gaskata abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansuru da ku imani da shi kuma za ku taimake shi abin nufi shine wannan annabi idan ya zo to da ku gaya ma mutanen su yi imani da wannan annabin kuma su taimake shi sai waɗannan manzanni suka ce mun amsa ya ubangiji mun yarda za mu yi haka Allah ya ce kun amsa a barartum wa kastum ala zalikum isri yanzu kun tabbatar kun yi itirafi kun lizimta wa kanku kuma kun rike shi a matsayin alkawari mai ƙarfi kalu a ƙararna suka ce mun tabbata mun yadda za mu yi imani da annabin in ya zo za mu taimaci annabin in ya zo kala fashal wa ana ma'akum min ash-shahid abun nufi wato sashin su sanya sashi a matsayin shaida a matsayin cewa na karɓi alkawari a wurin za ku yi imani da wannan annabin sannan kuma ni na isa in zama mai shaida tunda ni na saukar muku da wannan jawabin a cikin littattafan saboda haka ku yi wasiya ma mabiyan ku cewa dan annabin karshen nan ya zo su yi imani da shi wannan yake yin nuni da ishara ga cewa dukkan wani wanda yake bin annabi Isa ko yake bin annabi Musa alaihi salam idan bai yi imani da annabi Muhammad ba imanin sa na banza ne da wani saboda akwai a littafin su kuma sun yi bayani ma mabiya da ka duwan da ba annabi Muhammad ba ko ya ce yana bin annabi Musa da annabi Musa ya yake yi dan bai ji wasiyyar da suka ainihin wato bar masa ba wannan kuma yake wani cewa wato <clears throat> dan mahaifi ya mutu ya zo mutuwa ya bar wasiyya na kirki game da 'ya'yansa na abin da yake so su aiwatar idan ba su aiwatar ba za a ɗauke su masu ɗa'awa babansu ko masu saba mishi masu saba babansu to haka ne waɗannan annabawa idan mutane suka ce su mabiyansu ne sai aka ce ga wasiyar da suka bari kuma ku ce ba za ku yi aiki da shi ba wanda ya gwada ba ku da'a ma waɗannan annabawa ko da ku ce ku masu da'a ne faɗa kawai kuke yi ainihin wato ba. aya ta ƙarshe cikin sarki yace faman tawalla da zalika wanda duk ya juya baya bayan haka faulai humul fasiqun waɗannan su ne fasikai wato faman tawalla abin nufi wanda ya juya daga cikin al'ummomin waɗannan annabawa wato ya ƙi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. maulai kumul fasiqun waɗannan su ne masu fita daga cikin adalci masu fita daga cikin ainihin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala su koma cikin kafirci domin fasikanci a nan ba ana nufin fasikanci na laifi domin fasikanci kala biyu akwai alfish wanda yake nuni zuwa ga sabo kawai akwai fasikanci wanda yake nuni zuwa ga kafirci tunda yanzu abin da suka yi fasikanci ne amma na kafirci saboda su ce ba za su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ne ko kuma laifi ne ko wanda duk da ya imani da annabi Muhammadu ba kafirci yayi ko yayi sabo ne yayi kafirci to amma nan Allah ta ce ko laikum al fasiqun wannan fasikanci ana nufin fasikanci na kafirci domin fasikanci kala biyu akwai na sabo mutumin da yake aikata laifi wanda ya zina ko ya karya ko ya sha giya wannan fasiki ne amma fasikancinsa ya fitar da shi a musulunci A'a Allah mu da kuku ya ce ya yi wallazina amanu in ja'akum fasiqun الذين آمنوا amanu ya kuwa kuka imani in ja'akum fasiqun binabai in wani fasiki ya zo muku da labari kaga wannan fasikin ana nufin mai sako ne in ja'akum fasikun binabai fatabayyan in wani fasiki ya zo muku da labari ku bi diddigi ku nemi bayani a kar ku dauki maganar da mutumin da an san shi ya saba ƙarya kawai ya faɗi magana ku kuma ku je ku haukar an tusibu qauman bi jahalati sai ku je ku sa ku shafi wasu mutane da bisa jahilci wa tusbihu ala ma fa'altum nadimi sai ku yi gari aka abin ku aikata kuna masu nadama saboda kuma mutumin da ya shahara da ƙarya in ya faɗi magana bai kamata a kashe shi ba har sai an je an bincika kaga fasiki a wurin ana nufin me ana nufin wato mai sabo amma akwai fasiki wanda yake fasikancinsa na kafirci kamar yadda aka ambata a nan kamar yadda suratu sajada ita ma ta ambata afa man kana mu'minan afa man kana fasikan mu'minan kaman kamar kana fasika yanzu wanda ya zama mai imani zai daidai da fasiki kaga fasikanci a wurin ba na sako bane saboda kishiyar imani aka kira kenan fasikanci na me na kafirci mai kishiyar imani kafirci to da Allah ya ce afa man kana mu'minan kaga kamar ka ce afa man kana mu'minan kaman kana kafiran la yastawi saboda aka afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yanzu wanda ya zama mumini daidai da kafiri amma sai aka zo da shi da fasiki Allah ce ba za su yi daidai ba sai to amma ladina amanu amma su ko da suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai lahum falahum jannatin ma'awa suna da aljanna wato makoma ne nuzulan bima kanu ya'malun a matsayin shine masaukin su saboda abin da suka aikata Ya Allah ce wa amman ladina fasaku wa amman ladina Allah ya ce makomansu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju min duk lokacin da suka so su fita daga cikin ta uidu fiha sai koma mai da su a ce zuku azaban nar da kuntum bihi tukazzibu ku ci gaba da dandanan mutan nan da ku kasance kuke karyatawa kaga duk wanda ya karyata tashi alkiyama wannan kafiri ne saboda haka kenan wa'annan fasikan da ake faɗa a nan ana nufin fasikai wato wa'anda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi tawaye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ishara cewa Allah madaukakin sarki ya rike alkawarin annabawa wato ainihin cewa za su isar da sakonsu wa mutanensu kuma lallai mutanen inda gaske su masu nun Allah ne to wajibi wato su yi riko da abin da annabawansu suka gaya musu su bi wato wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yankin littafin Taura ko falle guda daya a hannun sayyidina umar sai annabi yake ce masa lauka na akhi musa hayyan ma wasi'ahu illa Ya ce dan uwana musa yanzu haka dana da rai ba zai iya samun damar shiga aljanna ba sai ya bi to kaga ina mabiyinsa kuma ina wanda yake bin annabi musa in bai ba annabi muhammad ba zai shiga aljanna to annabi musa ma ce in yana da rai ba zai iya samun damar shiga aljanna ba sai ya bi me yasa saboda cewa ta shi in yanzu aka ce kai gamna ne amma sauƙaƙe sai ka ce za ka yi tawaye ma gamnan yanzu za ka kai labari ba za ka kai labari bai zai kare a kurkuku saboda tenuwarsa ne to manzan da dai aka turo in lokacinsa ne dole ne wancan manzan sai dai ya bi shi in dai yana nan da rai sai dai ya fi abin da wancan wannan manzan ya zo da shi dan yanzu shi ne Allah ya turo shari'arsa ake bi idan aka ce za a yi tawaye ma shari'arsa to za a samu matsala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga wa da Umar cewa to ko annabi Musa ne yanzu ba ma a taura ba da kaganta to ko annabi Musa ne yanzu in yana nan da ranka to ba zai samu rabantuwa ba sai in ya bi saboda haka kenan bai yiwa yanzu ka je dauko mana wani littafi ka ce mu zo mu karanta sunansa zabura babu dalili zabura an da na annabi dauda ne to yanzu ba za mu su mu da mun yi imani da littafin zabura a matsayin littafin annabi amma ba littafin da yanzu a karanta shi a babin shari'a ba haka ba za a kawo yadda ba za a karanta taura ba ba za a karanta linjila ba to haka ba za a karanta zabura ba har sai dai in kawai zaburan suna ne aka sa amma ba wala nufin zabura annabi dauda in an sa suna ne kawai aka ce ga wani sunan littafi zabura to sai a zo a karanta shi a kwatanta shi da ayoyin qur'ani da hadisan annabi in ya dace da su sai a yi amfani da shi in bai dace ba sai a ajiye ya zama shari'atu man qablana shari'an wanda suke kafin mu to su kuma shari'an wanda suke kafin mu ba shari'an mu bane har sai in ya dace da shari'a in ya dace da shari'a mu za mu yi aiki da shi amma idan bai dace da shari'a mu ba to ba za mu yi aiki da shi saboda haka a karkarewa abinda za mu fahimta cikin waɗannan ayoyi wato da muka karanta da na jiya da na yau shine ba a bauta wa kowa sai Allah mutum duk girmansa duk malantarsa duk ilimansa duk shugabancinsa bai cancanta a bauta masa wanda ya cancanta a bauta masa shine Allah kuma duk wanda ya ce ma mutane su zo su bauta masa to lallai ya ɗauki rigar ubangiji ya ɗora wa kansa kuma ya zama mai faɗa da Allah kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi maganin su kuma mutane idan suka yadda suka bauta mishi suka bar Allah da ya halicce su lallai sun gayyato rikici wa kansu kuma sun raba kansu da addinin Allah ko da suna cewa suna yin addinin Allah in suka koma wajen ubangiji zai sa su a cikin wuta wanda ba za su taba wuta a cikin sannan dukkan wani wanda yake wani addini musu yana yin addinin yahudanci ko na yin addinin nasara wanda ne ake danganta shi zuwa ga kiristanci wajibi ne a kansa ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda da abin da annabi muhammad ya zo da shi in ya yadda ya zama musulmi yana da lada guda biyu yayi yana da lada ya bi annabinsa annabi isa ya bi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma makomansa zai zama aljanna idan ya ƙi ya ce ba zai yi imani da annabi muhammad ba ba zai ba wa wanda annabi muhammad ya zo da shi ba ba imani da annabi isa ma bai yi ba imani da annabi musa ma bai yi ba domin ka'ida ne ka yadda da manzannin allah ta baki daya mu'amala rasulu haka ta gaya mana ma unzila ilayhi yi rabbihi wal mu'min kullum amana billahi wa malaikatihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusu ba za mu raba tsakanin wani manzo da wani manzo ba za mu yi imani da su a jumlace sannan kuma wanda ya zama zamaninsa ne to shi kuma za mu yi aiki da shari'arsa wannan shine kawai saboda ka duk wanda ya zama ba haka ba ko shakka babu ya juya baya ma wannan annabi kuma makomansa ita ce wuta domin fasikancin da ya yi na tawaye ma wannan annabi fasikanci ne na kafirci Allah mafafikin sarki muke roƙo ya gwada mana abin da yake na gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana abin da yake na ƙarya ya ba mu ikon kauce mata za mu je ana abin da ku fura na daidai Allah shi ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure ubangiji ya ce mana Allah shi mu tare ya cikin ladan assalamu alaikum na na